يوم مغفرة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوجه سقالة تبتع جعل مدعوك كنسلشي ميقوة ميقومي صلاتي تسلم وغشيا هلتا أني محمد da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Litinin wacce ta dace da ashirin ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. wadda ta ce da tara ga watan uku miladiya dubu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin kefi jihar Nasarawa mun haɗu ne domin ci gaba da karatu da muke yi na fassara ma'anonin kayan alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu muna cikin suratul ƙiyama. mun tsaya a aya ta ashirin da biyar za mu tashi a aya ta ashirin da shida Allah ya ce na كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى بارك الله فيكم Allah madaukakin sarki bayan ya yi mana bayani akan rabe-raben mutane a filin al'iyama. suna mana cewa a filin al'iyama mutane za su rabu ne gida biyu akwai waɗanda fuskokinsu zai haske saboda za su damu dama za su ga ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki akwai kuma waɗanda fuskokinsu zai zama rai a ce saboda sun tabbatar da cewa azaba mai raɗaɗi zai same su sai Allah maɗaukakin sarki yake mana kuma bayanin halin ɗan adam a lokacin da mutuwa ta zo masa lokacin da mutuwa ta zo ma ɗan adam dama mutuwa wanda ake kira mutuwa shine rai ya rabu da gangan jiki kuma ran nan babu mai ikon zara ran ba Allah ba maɗaukakin sarki babu kuma wanda isa ya sa a zare kafin lokaci kuma babu wanda isa ya sa a jinkirta cin lokacin yayi shi ne Allah maɗaukakin sarki ke mana bayani ya ce kalla iza balagatit tarafi yace tabbas al'amarin ba yadda mushrikai suke faɗa bane cewa babu wanda isa da su Allah ce idan rai ya kai wuya lokacin da rai ya kai wuya wakila man raq za a yi tambaya man raq wane ne zai magance zai ba wannan da ran shi ya kai wuyan magani da zai sa ya koma ya ci gaba da rayuwa a lokacin shi wanda ran nashin ya kai wuyan wa zanna annahu al-firaq ya tabbatar da cewa fa shi fa mai barin duniya ne lalle ya tabbatar cewa shi ne barin duniya ne anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana ne cewa duk wanda kwanansa ya ƙare to babu wani wata dabara babu wani ƙarfi da za a yi amfani da shi ya hana ran tafiya shi ya ma Allah maɗaukakin sarki saboda isa lokacin da ran ya zo su kan Allah da kansa zai sa a yi shelan wane ne zai ba da magani marab wane ne zai warkar da shi ga shi dai ana zara ran yaren ya kai kasusuwan kirjinsa ya kusa fita to wane ne zai bada magani a lokacin ɗan uwa da abokai kowa hankalin shi a tashe yana ganin cewa kowa na ba da shawaran da ya kamata a yi shine kamar faɗin Allah maɗaukaki sake ce kalla idza balagatil hulqum wa antum hina ilin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin Allah ya kuma daukakin sarki yake cewa a lokacin da rai ya kai wuya wa antum hina idin tanzurun alhalin ku ‘yan uwa da ‘ya'ya da mata da iyaye kuna kallon mutum gashi a kwance, gashi yana gargara, gashi zai tafi kuma kuna kallo ko ba abin da za ku yi. Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah ce a wannan halin mu muka kusa da shi sama da ku amma ku ba kwa gani mala'ikun da suke aikin zararan suna gurin suna zarewa suna kallon ku amma ku ba kwa kallon su ko ba abin ka iya yi Allah maɗaukakin sarki ce falaula in kuntum ghayra madini to inda ba kuke cewa ba za ku koma zuwa ga Allah ba babu wani Allah da za ku koma zuwa gare shi da in kira da gaske ne to ha in kuntum sadiqin to ku dawo da ran lokacin da ran ya fita ku dawo da shi zai dawo ba zai iya dawo ba ba kamata in ya je ba to lokacin da mutum ya zo rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana hali da mutum zai shiga ya faɗa mana halin da mai imani yake shiga ya faɗa mana halin da mara imani yake shiga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa wai mala'ika ɗaya ne yake zuwa ƙarfin bai a taro ne na mala'iku jagoransu kuma shi ne mala'ikan mutuwa wanda shi mala'ikan mutuwan shi yake zuwa ƙarshe bayan taron mala'iku sun zo yanayin mala'iku kuma yanayin wanda za a ɗauki an nasa in mutumin kirki ne a nai sallasa ce mala'ikun za su zo da kyan gani da kyan shiga da fara'a da nuna sambarka in mutumin banza ne mala'ikun za su zo da mummunan shiga da mummunan gani da nuna mutum cewa lallai ya shiga uku ya lalace daga yanayinka yanayin irin rayuwar da mutum yake ciki yanayin irin jin Allah mutum yanayin irin mala'ikun da za su zo ɗauka ransa in mutumin kirki ne za su yi masa za su rinka masa bushara shine da Allah maɗaukakin sarki ba mu labari a ƙarshen sautin fajr Allah maɗaukakin sarki yake faɗi cewa za su rinka yi marai al-mutma'in rai wacce ta rayu cikin bautan Allah cikin biyayya ga Allah cikin tsoron Allah cikin guje ma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana mala'ikun za su rinka yi ma wannan ran kirayi ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ba su kiraran sai ke wannan rai da kika rayu cikin nutsuwa cikin biyayya ga Allah cikin sanin dokokin Allah hankalinki a kwance da rantsuwa da farin abin da Allah baya so da kokarin aikata abin da Allah yake so irji'i ila rabbiki wannan ran zo ki fita ki koma zuwa wajen ubangiji radiyatan mardiya kina yardajiya abin yarda a wajen Allah madaukakin sarki adokuli fi ibadi ki tafi wajen ki shiga cikin bayina inji Allah wa dkhuli jannati kuma ki shiga ta, inji Allah sune wanda ran dai na mutumin kirkin wanda ya cikin bautan Allah da ibada shi ne dai ake musu bushara da Allah maɗaukaki ake ya faɗa mana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قلنا تولنا رن حتى يو أكم تحكم الله مدعوك كين سلكي إن تظومتوا تتنزل عليهم الملائكة mala'iku za su rinka tattaukowa zuwa wannan ran suna maran bishara suna cewa ran Allah ta kafi wala ta hazani karki ji tsoro kuma karki bakin ciki karki ji tsoron inda za ki je ki tarar kuma karki bakin cikin abinda da za ki bari na duniya so da inda za ki je ki tarar ya fi inda ki bari gidan da zaki je tarar ya fi gidan da kika bari abokan zaman da zaki je tarar sun fi abokan zaman da kika bari mu'amala da jin daɗi da zaki je tarar ya fi wanda kika bari kar ki ji tsoro kuma kar ki baki ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan kuma ana yi ma wannan ran bushara da wannan aljannan da aka yi mata alƙawari kama an ce in ta bi Allah za ta samu aljannan kuma ta bi Allah to yanzu ana mata albishir cewa yanzu aka ɗauki ran babu inda ran zai sauka sai a gidan aljanna kuma a gidan aljanna ne za a faɗa mata walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so a cikin aljanna sa'annan walakum fiha ma tad'un sannan abin da aka tanadar muku nan yana ciki Allah sai ce nuzulan min ghafurir rahim wannan wani irin liyafa ne daga Allah da yawan gafara mai yawan jin kai Allah ya sa mu a cikin wannan liyafa to wannan ran mutumin kirki kenan in ya zo mutuwa haka ake tafiya ran haka ake hafa hafa ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka cire ran za a sa ran a wani a wani a wani a wani hankacin za a iya sai hankacin daga aljanna mai kamshi haka za a haura da zuwa sama kowane mala'ika in aka wuce sai ya yi tambaya wani rai ne wannan wani bawan Allah ne mutumin kirki za a ambaci mutum za a faɗa wa mala'ikun sunan daga cikin sunayen sabati kyau a duniya za a ce wane ne ɗan wane yau Allah ya ƙafi rayuwan shi haka can haura da ran an jere shi sama Allah madaukaki sai zai ce a dawo da ran Allah ya alƙawarin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum sharatan ukhra to wannan ran mutumin kirki kenan ara da shi cikin kabari ai masa abin da za a yi masa ya ci gaba da shan ni'ima da daɗi na gidan aljanna har zuwa ranar tashin alkiyama amma in ya zama rai ne na mutumin banza rai ya zama wanda bai bi Allah ba to shine Allah maɗaukakin sarki yake magana in an zo tira ran ga shi ga waɗanda suka suka taimaka masa wajen kankare ma Allah suka ziga shi wajen nuna min cewa ba komai ba komai ba abin da zai faru waɗanda suka ziga shi a'a yanzu ai da sauranka kana ɗan yaro ko kina ɗan yarinya ai da saura ai ki kai aure sai ki tuba ai ki da ayu sai ki tuba duka ana faɗa ya ta yanzu yanzu ai babu komai ga su a tsaye kana kallo za ki tafi Allah zai ce a musu shela wa karraf wane ne zai iya baki maganin da zai hana ki mutuwa waye isa shine a can Allah ce tarji'unaha in kuntum sadiqin Allah zai ce to ku dawo da ran inda gaske ne in har kuna da wani abu da za ku iya yi za ku iya sa ta ta tuba kafin ta mutu yanzu ga ran zai fita kuma da ran ta tuba kuma da ran ta tuba Allah ce a daidai wannan lokacin wal taffati saqu bisaq damuwa da tsanani ya rufe mutum wani na kan wani damuwa da tsanani da tashin hankali ya rufe mutum wani na kan wani yana bakin cikin barinsa duniya saboda yana bakin cikin abin da zai je da yi aikin da zai sanya alkhairi a can ba shi ta damuwa da bakin cikin ya zama iltaffat wani na kan wani wani na bin wani wani na bin wani shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin addu'o'i da ya koya mana mu rinƙa yi ma musamman a sallar janaza akwai Allahumma rzuquhu jaran khairan min ko Allahumma badilhu jaran khairan min wa ahlan khairan min ahli ce ya Allah ka canza masa gida da ya fi gidan da ya bari kuma ka canza masa abokan zama da suke abokan zaman da bari amma inda ya aikin alkhairi ba duk yawan waɗanda suka yi masa addu'a wallahi ba zai cece shi ba ba zai cece shi ba ya rayu rayu a duniya ba ta da aiki sai sa'a ma Allah ga shirka mutum kenan ga munafunci ga zalunci ga gulma ga haɗa wuri ga kaza ga rashin yin sallah ga rashin kaza ga rashin kaza in duk mutanen duniya za su haɗu su mata sallah wallahi ba zai kwace ta Abdullahi bin Ubayy bin Salul ra'sul munafiqin wanda shine shi ne jagoran munafukai na duniya gaba ɗaya a lokacin da ya rasu munafuki ne shafi'ansa kenan munafunci a bayan manzan Allah sallallahu suke wasallam manzan Allah ne limamin shi da ya zo zai rasu da ya rasu a duniya yana da ɗa abdullahi shi kuma ɗan mutumin kirki ne sahabi ne yana cikin ƴan gaba gaba a fadan manzon Allah sallallahu kuma ya san me yake ɗabi'ar baban shi da zai roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi alfarma alfarma na farko ya ba da mayafin shi a yi ma baban shi likafar da mayafin wa annai Muhammad Allah salama a yi ma baban likafar sanan manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya masa sallah da shi. ka gaida da abun a hannunmu yake sai mu ce ai ya tsallake Allah sallallahu alaihi hakan ba a idan da kallon ba Allah madaukaki sarki ya sakar da aya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ko ba su ni maka ba za kai a sallan janaza ba in ka ga dama in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allah lahum in zaka zauna lokaci ba lokaci yau ka yi gobe ka yi jibi har so saba'in Allah ce wallahi ba zan yafe ba. Allah ce wallahi ba zan yafe ba. sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ga mai kai daga yau ba shi ba matsayin shi shugaba duk wani wanda yake mabiyin shi wala tusalli ala ahadin minhum mata ahadan wala takum ala qabri har abada da shi da mabiyansa da waɗanda suke zuga shi kowa in ya mutu a cikinsu ka ƙara yi masu sallah kuma kar ma ka ƙara zuwa kusa da kabarinsu kar ma ƙara zuwa kusa da kabarinsu haka wannan yake nuna mana cewa mafita guda ɗaya ce shi ne mutum ya rayu rayuwa mai kyau ya rayu rayuwa mai kyau ya rayu rayuwa mai kyau wani zai rayu wanda ya ga dama da daren shi ya ce ruwan zanzan da za a mishi wanka an ya mutu harami da ya aikin haji da shi ya ce a rufe shi sun an gama a ɗauko wani kyalle ban sa zuba ban san me a rubuta a kyallen nan kaga wani rubutun larabci wani kyalle wani jikin wani baki a rufe ba abu da zai ƙara ko kaɗan bai da wani amfani bai da danganci da a rufe shi da tsumma abin da zai ƙara abin da zai cece shi ne abin da ya mutu a kai shi ne kawai zai taimake shi abin da ya mutu a kai wannan kyallon ya zama ya fi san annabi daraja ne wannan kyallon ya fi annabi ya tsaya ma mutum sallah ne amma Allah ya ce bai yarda ba so da bai mutu akan aikin alkhairi wato na magana wani kyalle sai dai masu sa ina ne aka samu wannan kyallon ba idan an yi rasuwa in ni ne zan yi sallah na tsaya sai an cire kyallon an mai da shi gida tukun nake jan sallah sai kuma yadda wannan kyallon gida so da bai da amfani ba amfanin komai da yake da shi ya ma yi da ti a san kowa na wanke yawa sun ce da bancanci a samo wani zani ai wannan ina ce a cire ne saboda wani ke tunanin kamar ta kyallon yana da wani abu sai mishi wannan tunanin amma wani hari zani ya kawo matsala amma wannan kyallon akwai abin da yasa ake tashi akwai tunanin da yake kokolon waɗanda suke tashi to wannan tunanin ya kamata su cire shi abin da zai kara, abin da zai rage abin da zai taimaki mutum shine abin da ya mutu akai. Allah ce wal tafati saqu bi saq kun da mutu da imani ba lokacin da zai mutu nan sanani da bala'i wani na bin wani wani na bin wani Allah ka kare mu Allah madaukakin su ke ce ila rabbika yawma idin al masaq a wannan ranan makoma yana zuwa ga ubangijinka shi ya kama hanya kenan zai koma zuwa ga Allah zai koma zuwa ga ubangiji zai tafi nan ya jira saura su masu zo ya jira saura su zo Allah sai sun kanta mana shi ko mutumin banza in ya zo in ya zo mutuwa malaiku za su zo babu can gani babu can gani a lokacin da suka zo ɗaukar ransa suka zo ɗaukar ransa zai shiga tashin hankali kuma fis za su yi babu takai har Allah maɗaukacin sarki kuma ya yabe su kan haka har ya rantse da su a cikin alkur'ani ce wanda bi'ati zarfa Allah ce ina rantsuwa da mala'ikun da ke zararen mutumin banza fisgewa fisgewa suke yi masu zara ran mutumin ciki kuma Allah ya ce su wannan na ai rarraka da nashka ko baka san larabci ka san wanne ne dadi wanne ne ba ga bane wancan gharqan wannan nashkan ko a fa ma wancan ya dadi wanda za su zara nan mutumin kirki Allah ce ya kasu da annashiqat wanda za su zara nan banza Allah ce annazi'at zarewan wanda yake nashkan wanda yake gharqan sannan an kira ran za su haura da shi duk mala'ikan da aka zo wucewa kusa da shi ya ce wannan wani mutumin banza ne wannan za a ambace shi kuma da sunan shi mafi muni da ake ambatan shi da shi a duniya suna mafi muni da ake ambatan shi a duniya da wannan ya sa maluma suna suke jan kunne da mutum ya sanya makan shi suna na banza sunan da ake ba a na kirki kuma dama Allah ya riga ya hani a shi isa lismul fusuku ba'da al-iman Allah ya ce da mummunan suna ba mutum yana da imani wani za ga suna sunan sunan shi mai kyau ko sunan ta mai kyau amma za a sai a mai sunan wani iri na sunanta sumayya a mai da shi sumi ko ko ne ko na ga sunan to wannan wannan shi wannan abbreviation din daga yana ka same shi wannan acronym din daga yana ka same shi wanda inda za a mai da wannan acronym din zuwa ga larabci tun da shine asalin sunan za ga wata ma'ana ce mummuna zai bayar za ga wata ma'ana ce mummuna zai bayar ba laifi ba ne ba laifi ba ne mutum ya sanya ma kansa alkunya ko laƙabi wannan abu ne wanda ake encouraging din shi ma a musulunci aka ce in aka ce alkunya shi ne mutum ya sanya makasa suna da abuwa ne ko umuwa ne ko kaza ko kaza ko laƙabi ko laƙabi da sunan gari ko da sunan sana'ar mutum ko da kaza wannan ba laifi ba ne maluma ma suna encouraging suna umar Allah ya kare da a gare shi har ma shawara ke ba iyaye cewa ku sanya wa 'ya'yanku alkunya da laƙabi tun kafin alkunya da laƙabin banza ya zo ya riga ku shi yasa zai wuya a ji wani sahabi da ba kiran shi abuwa ne ko ummu wance in mace ce ko ka ji shi da wani sunan a ce alkhudri ko a ce a ce kaza kaga suna da wannan alkunya da abun amma ya zama yana da ma'ana ne ne ma'ana mai kyau ya zama ma'ana shi ma'ana ce mai kyau kuma sanya mutum suna ko abuwa ne ko umuwa ne ba sai mutum ya yi aure ba ba sai mutum ya haihu ba wannan ba na na yake ba na kenta ummu abdullahi ba ta taɓa haihuwa ne ta taɓa haihuwa ba amma sun ta ummu abdullahi kawar abdullahi ta taɓa haihuwa ba Za ka ba dole ba ne yara suna ƙanana ana sa musu abuwa ne da sauransu wannan duka ba laifi ba ne amma kuma ya zamanto sunan ya zama suna ce mai ma'ana da sunanka ake ka a duniya da sunan shi zai wannan sunan za a kira mutum aina lahira hasan babu wacce za ka so ta kashe gaban Allah ta ji ana sumi a gaban <laughs> ai babu wanda za ka so wannan sunanta Aisha a ce a gaban Allah jana Isha ko isha ne suke cewa ko me ka an sa sunan wani iri karfa shi aka yi aka yi kwainin ya aka yi sunan aka yi kwainin sunan wani tunani suka yi sunan ya haɗu oho sunan mutum na bisa ce peanut ko peanut iya cewa ko da sauransu to wannan sai ki kiyaye zaɓi wani sunan ke so a kira ki ki a ranar alƙiyama a gaban Allah madaukakin sarki Allah ka shirye da Allah madaukakin sarki ce ila rabbika yawma idhnil masaf a wannan ranar makoma al-masaf ko al-marji' makoma a wannan ranar zuwa ga Allah ne ubangiji Allah ce to shi wannan da ya zo mutuwan Allah madaukakin sarki ya masa irin wannan mummunan ƙarshen menene laifinsa Allah ce to ga laifinsa laifinsa shine fala saddaqa wala qalla shi bai gaskata bai imani ba bai imani da Allah ba bai imani da manzannin Allah ba bai imani da mala'ikun Allah ba bai imani da ranar lahira ba bai imani da ƙaddara ba shi ya rayu ne rayuwa ce ta ƙaryata duk wani abu da ya shafi Allah maɗaukacin sarki ala saddaqa sannan wala salla sannan kuma baya sallah ga shi da imani ba a zuciya kuma a zahiri ma baya sallah Allah ce walakin kazzaba wata walla. sai dai shi abin da ya a duniya shine ya ƙaryata kuma ya juya baya an ce Allah ɗaya ne ya ce ba wanda isa an ce ba me yi sai Allah ya ce in a dai sake dubawa dai a dai sake dubawa ko ya faɗa da baki kuma ya faɗa a aikace ko ya faɗa a aikace aka ba mu labarin wata wata mata da ɗaliban ɗaliban mala ya ne ya mata wa'azi bayan ya mata wa'azi an kama wa'azi a kan tauhidi ta ce ɗana haka nake kiran shi aika ta girma shi ce na amma ba ta ce duk duniya ba wanda ya sai duka abinda Allah bai kawo ya ce eh haka Allah ya faɗa kuma haka abu yake ce ɗana na san wani a gari kaza ba da ka san wani a gari kaza ko Allah da kuma shi ta zai yi ba ba yi ba kaga walakin kazzaba an gama karanta ayan qur'ani Allah ya ce kaza manzo Allah sallallahu ya ce kaza ga misalai a duniya kata kata abubuwan da hankali ma ba zai hankali zai iya ɗauka abubuwan da ba taɓa tsammani ba ba wanda ke na cewa babu wanda ya isa yayi in Allah ma lokacin sarki ga raman yayi ba amma ita ta ce hakan wani a gari kaza kaga walakin kadzaba wa tawalla an ce yayi imani ya gaskata shi ya karyata an ce yayi sallah yayi aikin alkhairi ya juya baya ya juya baya yana ganin a'a kamar da wani taɓa faɗa mun a dole shi yayi shi yayi boko yace mun kasan a wanda ba bai sallah ba amma ya fi sallah kusa da Allah ba karshe eh zai iya yi wa in yana da dangantaka da Allah ba shi ran shi ya ɓaci sosai to da malaminmu ne lakcaran mu ne a jami'a ana karatu ne muka tashi zamu je mu yi sallah muka nemi ba mu dama har mun fita sai kira mu yana so ku za mu je mu sai sallah za mu je mu shi kake fara mana wannan magana kuma shi ba wai musulmi ne amma dole ya ya sha boko kike fara mana wannan fa ba shi ne zai sa wai ku fi auren ba kada ko da ma duk sallah ma ya tune sallah kusa da Allah ce eh ina dangantaka da Allah ba ya kalle ni bai sai dai ce ba za mu je ba aka isa ka cika wajen yi sallah ba sai ka fasa karatun sai ka fasa karatun bai isa ba to da mu wala ko jarabawa ne muna tashi mu je mu yi sallah akwai ranar da a gama ce da lawu muka yi muka yi mu je mu yi sallah haka ki mu uku a gaban hulɗin muka kafar sallah sai muka fi gaban hulɗin muka yi kama sai Allah sai mu yi sallah ko jarabawa ne ba za mu bari mu ba za mu bar sallah saboda shi kuma kana da right Kuma kai minti talatin a ɗakin jarabawa kana da man a baka dama ka fita ka je ko ina ne ba a yadda ne before 30 minutes ba in ka ga ka kai minti talatin shi kenan amma a kai ki gwada in ka mai yake a jarabawa mu ba sai wani zai ce okay to za ki gani to a cin da ke ko ki ce yadda kai ba shi kai shin ya dauka ya ga abin da kai wuta zai ga kai to wannan dai ma a tsawa wani gurin ma a tsawa wani gurin to kaga laifin su da sa Allah madaukakin sarki ya musu irin wannan sa karshen su ya munana Allah ce saboda da aka wala salla ba su gaskata Allah ba suka Allah suka karyata Allah suka juya baya kuma a lokacin da suka yi imani da Allah suka yi sallar ko a jikinsu Allah ce sun mazaba ila ahlihi ya tamatta kuma suka tafi cikin iyalansu suna ji da kai suna girman kai suna jin isa ne ya sa su yakan ba ba ta je a ransu cewa wai ma sun ma Allah laifi ba ta ma jin haka ba ta ji su ne kamar wanda Allah ma maɗaukakin su ya mu labari ya ɗan su ɗan da su sotul mu'assifin a ƙarshe a ƙarshen sotul mu'assifin Allah maɗaukakin su ake ce wai dan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin bayan sun gama yima annabi sallallahu da masu imani izgilanci sun gama zagin su kuma sai su koma cikin iyalan suna jin sun yi wani abun burgewa sun isa in an isa a mana to shine na Allah ki faɗa mana summa zahaba ila ahlihi yatamatta kuma ya koma cikin iyalansa da ƴan uwansa yana ɗaga kafa yana girman kai yana jin ya isa ne yasa yayi shi ma in an isa a masa sai Allah ya ce aula laka fa aula to sani azaba ya doso ka ya kusa da kai Amma aula laka fa aula kuma ka sani tabbas babu makawa azaba yana gab da isowa inda kake maluman tafsiri suka cewa suka cewa waɗannan ayoyin sun sauka ne hususan akan Abu Jahal Abu Jahal abu jahal yana daga cikin waɗanda suka fi kowa takurawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tsaman musulunci da musulmai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ka'aba yana sallah abu jahal ya zo da kanshi ya kama tufafin manzan Allah sallallahu alaihi rinka jin shi manzan Allah sallallahu lama. yana fada masa kai hankali abinda kake yi din abinda kake yi dinnan, ababa na Allah madaukakin saki zai shafe ka ka ji tsoron Allah ka kiyaye roƙon Allah sai yake ce manzan Allah sallallahu lama yanzu wai gargaɗi kake mun yake to ina rantsuwa da lata da uzza daga kai har ubangijin ka ba abin da kuka kuma bayan sun gama wannan tattaunawan Abu Jalin ya koma gida da Allah madaukaki sarki fukan da wannan aure yake tabbatar ma Abu Jal cewa wannan azabar tana da ta iso gurin wannan kaskancin tana da ta iso gurinka kuma Allah madaukakin sarki bai sa Abu Jal ya bar duniya ba sai da ya wulaƙanta ya ƙasƙanta kuma ya zama ɗan wuta yana jin isa da izza Allah ya sa ya yi mutuwan wulaƙanci a filin yaƙin badar a filin yaƙin badar abdullahi ɗan masud Allah ya ƙara yadda a gare shi yake da suka fi zo filin yaƙin badar suka yi sahu-sahu sojoji an yi tsawo ga arna a can ga musulmai a nan ana kallon juna Allah dan masu yake yana tsaye sai ji an tsaka shi sai gefe daman shi yana juyawa ce sai na ga wani yaro ne ɗan ƙarami sai shi shekara 16 zuwa sha bakwai ba a tsawon sojoji a filin yaƙi shi kuma yaron an madina ne ɗan maka ba ne sai yaron ya yi yake kaya na ya ce kawo jabla da wasu sai yaron ya ce mun kawo ya ce na'am ka san abu jahal yake sai na kalli yaron na ce duk menene matsalanka da abu jahal yake mun ji labarin irin cin mutuncin da ya ma annabi ka yau mun fito su shi ne yake yaron bai gama mun magana ba sai da saka ta ana gidan nan ashe ɗaukan yaron ne su an shi shi ma yace ka hau kafin abu jahal yace kai kuma fa yake ni ma abin da ya fito da ni kenan yau sai ya ga wulaƙancin da yawan manzon Allah Allah ta mutai ce to kwantar da hankalin ku in na gaishe zan nuna muku an shiga ana gabzawa ya hango Abu a akan doki ya nuna ya tsada ma yaron kun ga wancan katotan da ke kan doki to shine Abu Jahal ya ce bai gama rufe baki ba suka yi kabbara suka zaburu dokinsu suka dumfari kan Abu Jahal saboda shi wasu suka fada kasa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da takobi shi ni na kashe shi wannan yana ni na kashe suna murna sun dauki sun kamawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya duba takobi duka da jini ya ce dukan ku tare ku kashe shi ashe bai ƙara mutuwa Abdullahi kuma sai ce yana kan zagawa sai zai gan shi da sauran numfashi sai ce ya hau kan cikin shi ya takobi shi ya taka shi ya ce yanzu wane ne a ƙasa zuwa ne ne a ƙasa zai tafi lahira shi da saboda tsaban girman kai in ka ya shiga zuciya amsa da ba Abdullahi masu ne yace duk da cewa ina ƙasa amma ina da tabbas taɓa hawa abun hawa mai iri ina ba girman kai kuwa ce duk da ina kasa gashi zan mutu amma ina tabbata ba taɓa hawa wani abin hawa mai tsada da daraja iri na ba Abdullahi dan Musa yake ya karasa shi kuma saboda Allah madaukaki sarki ya kara tabbatar da kaskanci ma Abu Jahal ba fa ne su aka yi wa rijiya aka zuba su a wani mataccen rijiya aka zuba su aka rike rijiya shikenan sun tafi ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam bai miki ba bai mishi aiki ba amma da ya ce ne ba wanda ya tsaye da kai da ubangijin ka ku isawa sai Allah ya nuna mishi yayi ne ya isa haka Umar bin Khalaf wanda shine dan gidan Bilal bin Rabah duk irin azaban da Bilal ya sha shi Umayya maye ya masa wannan azaban Umayya da ya ga bala'i yayi bala'i kada sai yanda zai yi ko kai faranda da kai shi ya mika ma kai Abdullahi ɗan Mas'ud kai shi ce na yi faranda na ba da na Annabi sallallahu alaihi sallatan ya masa habai ya ce duk wanda ya kashe wani kafiri ko ya kamo wani kafiri to duk abin da ke jikin kafirin ba a ba wannan sahabin da kashe shi ko ya kamo shi Allah ɗan matsu sai kama Umar ya Umayyah bin Khalaf yana kan zuwa da umayya sai bilal ya hangi abdullahi da masu da umayya ya dumfaro gurinsu abdullahi da masu yana ka kyale shi wannan kayana ne yau ga umayya ya zama kaya bilal ya ce wallahi ba wani isa ya ce ra'asul kufur umayya la najautu in naja ya ce in kafirci na da kai umayya shine kan kun kun ga umayya ya tsere da yau yau to ni na mutu ne aka shi ma bai bar shi ba sai kashe shi kaga wannan azaban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari ya riske su ko bai riske su ba ya riske su matsalan bai tsaya a kansu ba duk wani wanda ya a irin ɗabi'ansu ya yi kafirci irin su ya kangare ma alƙur'ani ya kangare ma karantarwar annai muhammad sallasa irin yadda suka kangare su ma Allah maɗaukakin sarki zai musu hukunci irin hukuncin da ya musu Allah maɗaukakin sarki ya kama dace sai Allah ya ce ya haɗu bil na'am أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من ماء ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك القادر على أن Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗa mana makoma na waɗanda ba su imani ba sai Allah maɗaukakin sarki kuma sai ke ƙoƙarin ƙara tabbatar mana cewa fa za a tashi mu ranar alkiyama Allah ce a yahtabul insan an yutraka suka yanzu mutum yana tsammanin yana zaton an yi tsarka sudan cewa za a bar shi dai kara zube da rayu a duniya Allah ya halitto shi ya zo duniya amma a duniya ba za a ce ya yi ba ba za a ce ya bari ba ba za a taka mishi ba ba za a mishi ukuba ba yanzu tsammanin mutum kenan yanzu mutum haka yake tunani kawai ya zo duniya ya zo zuwan banza kawai shi kenan an halitteki, ki shi zo duniya shikenan wanda ya halice ki ba zai ce ki ba zai ce ki bari ba bai da da lada da zai baki da hukuma da zai miki kika a mishi haka tsammanin mutum yake yanzu haka kafin yake tunani Allah ya halice shi duniya kawo sufi babu manufa Allah ce alam yakun nutfatan min manihi yumna shin bai kasance manihi ne za ka ɗaga a cikin mahaifa ba sun makana alaƙatan daga nan ya canza daga mani ya zama jini fa khalaqa fa sai aka halitte shi kuma aka daidai ta halittarsa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa daga wannan dai asalin aka halitta dan adam ya zama biyu masu kishiyar juna namiji da mace shi ba haka Allah ya halitte mu ba don duka wannan tsarin da Allah ya bi na halitta shi kenan kuma nufin Allah ya yi a abin kane kafin don kawai mu zo mu gama rayuwa mu mutu shi kenan magana ya kare in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma yi huliku na illa jihar. ai mu rayu mu mutu kamar yadda dabbobi za su rayu su mutu shi kenan babu hisabi da babu hukuma Allah ce haka ne amanin mutum yake Allah ce in dai wannan shi ne tunanin ko mu canza tunani mu canza tunani tunda mun zo duniya akwai umarni akwai hani akwai sakamako na alkhairi ga wanda bi umarni kuma ya nisanci hanin akwai uquba da sakamako na azaba da hukunci ga wanda yake aikata umarnin kuma yake barin abin da aka hana shi akwai akan shi akwai akan shi kuma a duniyar akwai jarabawa iri-iri Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mana cikin sosul ankabut Allah maɗaukakin sarki ce shin kana tsammanin shi ke nan da Allah ya halitto mu zo duniya ba za a jarabce mu ba ba za a jarabce mu ba akwai jarabawa za a yi mutum jarabawa wani jarabawan shi karami wani jarabawan shi babba kuma gwargwadon jarabawan gwargwadon ladar gwargwadon haƙurin da mutum ya yi akan jarabawan gwargwadon tarin lada da Allah zai tara ma mutum a wani guri ma manzon Allah sallallahu alaihi yake nuna mana cewa ma iya girman imanin mutum ne iya girman jarabawar shi manzon Allah sallallahu alaihi yake ashaddu nasi bala'an al anbiya wanda suka fi kowa samun jaraba mafi girma su ne annabawa thumma al amsal fal amsal sannan sai waɗanda suke kwatanta aiki irin na annabawa iya girman imanin mutum iya yawan girman jarabawar shi shi fa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai lafiya sai daga cikin sahabbai ya shigo don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ke ke jin jiki na rashin lafiya sai ce manzon Allah sallallahu alaihi yanzu kuma annabawa haka Allah ke sa muku rashin lafiya manzo Allah ta lafi ke ai mu annaba Allah yana sa mana jinya ninki biyu ne duk irin in an ce ka ji ciwo a hannu irin zafin da za ka ji to in annabi ne zafin tamsu Allah ke mishi sai ke Allah yanzu kana nufin lada ma ninka muku yake ce haka ne mana ba ninka mana raɗaɗi ba za ninka mana lada ba a yadda aka ninka mana raɗaɗi haka za ninka mana me lada to Allah madaukaki ciki ya halicce mu muka zo duniya ya halicce mu ne da wannan ya umarce mu ya hana mu ya mana jarabawa wanda ya bi umarnin ya nisanci hannun a bashi lada wanda ya ƙidin umarnin ya aikata hannun ya haɗu da hukuba da azaba a wajen Allah maɗaukakin sarki shi Allah ta sarki faɗa mana asalin halittar mu asalin halittar mu abinda aka halicci mutum da shi ba wani abu ne wanda asali ne kima annabi adam alaihi salatu wassalam an halicce shi ne daga uku kada yanzu inda inda za ki fita sai wannan yankun ya taɓa riganki da ba za ki wuce inda za ki yi sai kika gida kin taɓa rigan ba haka ba ne kada ka ganin kaskanci ne a gan shi a ne a tufafinki ko shi ne asalinki to me naki na girman kai sauran halittu kuma gaba ɗan halittu su daga mani wanda in yanzu ba su ba su cikin wanke in aka ba ƙazanta ne shi ne fa mutum shi ne mutum to girman kan ne kake yi ko mutum din nan in ka ce to yanzu ai ba ka ganin wancan asalin a yanzu din fa da kake tafiya ba tara tafiya ne ka ɗauke da kashi ba wanda za a ƙure ba a buɗe cikin shi a zauna a gurin haka ba ne duk wanda aka buɗe cikin shi ba wanda zai zauna a gurin. haka ba kike kike ba da ƙaramin suka wai kare da nake mun kai sai na jiji da kai wato duk wani abu da zai sa Allah madaukakin zai zai samu mu fahimci cewa ɗan adam ba komai bane a wajen Allah Allah yayi Allah ya mana girma duk ki gama girman kai ki gama tsafin ki gama jiji da kanki yanzu kiki na murƙewa zaki yake tsuguna ne ban taba ganin mutum saboda tsaban isayin shi ya mishi gida ba toilet ba ya ce ka ya zai sarki kamar wani a ce babu toilet a gidan shi a ce a samu sudan so da ba komai bane shi ba komai bane dole ya boli dole ya bayan gida dole ya bacci kuma duk sarautar shi duk girman shi shi yana bacci sun aka yi da shi shi kan shi bai san waye shi kuma lokacin mu mutum ɗin kenan ba mutum ɗin kenan amma kuma wanda ya halicce ka kuma kake masa girman kai ko mutum ɗan uwanka kake masa girman kai Allah madaukaki sarki ce to wanda ya mana wannan alaita zalika bi qadirin ala an yuhyi al-mauta wanda ya wannan ya kage halittar mu ya tsara mun ya daidaita halittar mun nan Allah ce to shi wannan da wannan shi kuke tsammanin bai da iko da zai rayar da matattu ba ke kwata kwata ba wani ruwa ne kawai aka yi transforming ɗin shi sai zama ke a yanzu kuma ke ɗin ne ke ɗin ne abinci. aka yi transforming zuwa wani abu kuka ganin ba za a yi rubasan ɗinki ba abubuwa nawa ne na duniyan nan waɗanda ba mu ma muka yi ba amma muna iya rufasin ɗin shi original form ha kai musamman musamman wanda ke karatun sciences a ya ta fi kowa yadda da cewa lallai za a tashi bayan amutu kuma ce ba yana kwa mana physical changes da physical changes ba wanda za a iya transforming ya koma wani abu a sake canja shi ya koma wani abu kuma a sake dawowa da shi inda yake kuma ya dawo intact gida intar wannan duka Allah madaukakin sarki yayi mana ne a jikin mu a tare da shi da Allah madaukakin sarki ya wannan yana faɗa mana abubuwan da za su sa mu yadda mu imani da Allah da Allah ya rinka nufa ba ka da Allah ce wa fi anfusikum tu tubsirun Allah ce a jikinku a karantanku a halittanku akwai alama da yau gane cewa akwai Allah kuma in kun mutu an hannun zai rayar da ku Allah ce shi ba ku hankalta ba ba za ku hankalta ba so na haƙorin ke fito ya dawo so na ƙumbin ke fito ya dawo so na kike aski gashi ka dawo yanzu kan na ika aske ko gurin da akwai gashin da ke ita za a fara fatan gurin za ga yadda gashin ya taru amma kuma ko fara fatan gurin aka in ya yake wani gashin zai dawo kuma daga yana ya zo Allah ne ya halitta shi shi ko wannan Allah ya maka ya fahimci to mu kan ma ba kun muka tafi za mu yi ne za mu dawo amma kuma har yanzu mutum yana ganin na duk akwai wanda fa wallahi har yanzu mutuwan ma yana ganin wanda ya mutu duk wanda ya mutu ma akwai wani abu na sakaci da ya sa ya mutu da gani yogo Ko ni da aka yi rasuwa sai yana tambaya akan sanadiyan mutuwan sai aka fara mishi diabetes ne sai ki kagar matsalar mutane a shan magani haka ita kasa shan magani sai ka gani ina da yawan kula da magani irin wannan abun mutane ba suna ciyewa haka da zai faru da mutane ba wannan a gaba na kana tare da manjaru na shi manjaru ka ga wanda wanda yake bara ki a cikin mahaukaci ko irin shi yanzu tunanin shi ga wanda mutum nan yana kula da shan magani wani kuma zai fara kamar yana wani asibiti ya mutu ce na ka ce a firamare ka ko jawa sai ce yusi see su suke kasan su za a kake su shi mutum ma yana ganin akwai wani wani dalili in sai kai wani sakati za ka mutu Allah ya kawo Allah ya sa mu dace to wannan suran daidai karshen in mutum ya karanta karshen suran ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi daga sahabi Abdullahi ibn Abbas Imam Bukhari da Imam Ibn Kathir duka sun kawo a cikin tafsirin su shi mutum ya karanta suratul qiyama ya kai alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce subhanaka ta'ala sarki ya tabbata gare ka ya Allah tabbas wannan dai wannan yana da ikon ya yawar da matattu shi ne ma'anar abu ko da a cikin sallah ne kuwa ko da a cikin sallah ne maza Allah sallallahu yana sallan nafila in ya karanta wannan yana faɗin wannan a ya karanta ya karanta alaysa zalika bi qadir ala an yuhyi al mauta maza Allah sallallahu alaihi su subhanaka ta'ala hakan ya karanta karshen sautu at-tin wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مكتم أليس الله فكرتي كرشان سورة أليس الله بأحسن الحاكمين من قال الله صلى الله عليه وسلم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين هذا من قال الله صلى الله عليه وسلم سورة تنبيتي الله أليس الله بأحسن الحاكمين shin ba Allah ba ne mafi iya hukuncin masu hukunci manzalla salasan sai ba da amsa mai sunan ta mana ba da amsa bala tabbas Allah shine mafi hukuncin masu hukunci wa nahnu ala zalika shahidin kuma masu shaida ne akan haka haka sunna ce mutum ya karanta waɗannan surori ya kai ƙarshe ya faɗi wannan in sun qiyama ne alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta subhanaka bala in suratul attin wa zaitun alayka Allahu bi ahkamil hakimin bala wa nahnu ala dhalika min ash Allah wa daukakin sarki ya kawo dace wannan ta ake kaga ga suran yanda aka kira ta da suratul qiyama suran gaba da tun daga farko har ƙarshe magana ta ce al-qiyama din Allah madaukakin sarki ya sa mu tashi a sa'a abin da muka fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskure Allah ya fi mana Allah ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira jiya bayan mun tashi mun samu guduma na shinkafa 25 kg da kuma zane turmi biyu kuma ajiyan sun yi aikin rabawa wadda kamar yadda aka sani tun shekara biyu da suka gabata kuna mai kama da haka yake ni bana ban yadda da hakiyan mutane zo fi layi wai ana ana ba su abun nan ba akwai ni a tunanina akwai nau'i na kaskanta mutum da sauransu sun jan wasu mun kira su sun zo sun dauki wasu sun zo wasu ya sun turo ƴaƴan sun ɗauka yawa waɗanda ba mu duk wanda ya bada suna duk wanda ya bada suna aka rubuta ya samu ya samu kaya da abinci wasu ma hadda da siga da magi da sauransu eh wannan sai in ce zauna a nan tukun yanzu ba ka kan tashi ba su mala umar zai duba kowa ya da zai duba kowa rubuta sunan shi a jikin nashi an ajiye. Allah ya saka ma kowa da akiri Allah ya saka ma Allah hore mana mu musu aiki babban Allah ma eh wannan ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce yara na idan sun yi wa mahaifinsu laifi idan ya kira su zai musu hukunci sai su rinka karanta wannan addu'an a'udhu bi kalimatin lahi mati min shari ma komai girman laifin da suka mishi to ba zai musu fada ba sai ya kyale su shin hakan yana da kyau mun yi wannan jawabin sun yi gaba da ku kama addu'a ce na neman Allah maɗaukaki take kare mutum daga duk wani abu da yake yake tsoro duk wani abu da zai cutar da shi yara sun samu lakani mai kyau kuma wannan yana nuna wannan yana nuna ƙarfin imanin da ke zuciyar yara don ba karantawa kai yake sa ya tafiyo sai imani da yadda da shi ɗin shi ke sa ya tasiri Waka wani zai iya karanta mai tafi wani karanta ya ga bai tafi so da ƙarfininsa da ƙarfin imaninsa a zuciyarsa bai ƙarfi da zai samun ya masa ya masa tasiri ba lakani ne da kyau su zaɓi lakani mai kyau ƙalaba da lada amma sai su kiyaye ke zama dalili kuma na su ta su taking advantage in kuma baban ya samu in shi kuma ya zama mai yawan alkar lakanin shi na su kaga wata za su karanta ko ɗari da ya yi ke a gane su akwai addu'o'i da yawa da ake yi in mutum yau ya fuskantar wani abu da yake tsoro akwai ayan cikin sofi ya ce? wanda shine ne Allah sallallahu alaihi karanta ma lokacin da zai ke hijira da mushrikai suna zazzauni sun sun kasa sun tsare duk wata hanya da nan sallallahu zai biya fita sun kasa sun tsare suna jiran dare yayi nisa ya zama su kuma kowa tukun su shiga sai su mishi ta'addanci Annabi sallallahu alaihi ya fito yana karanta ayat cikin sautu yasin wa ja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa shaydahum fahum la yubsirun yana karantawa haka ya wuce su babu dukkan su kan wanda ya ankara da shi har ya kashe ya nisa dukun suka ankara suka ga ƙarya suna shiga suka ga an an musu shangwai muke muke ƙanana sosai wannan jamilu ya kwa mana wannan in mu yi laifin mu rinka karanta kuma wallahi mana aiki sosai akwai ranar da mun wani laifi hankalin mu a take sai kira mu daki ya nuna mana kyau ku karanta ku ta karanta a kafin ku tafi muka karanta wana zuwa aka tsaya shiru aka kalle mu aka ce kun yi fa ba a da aka ce don kun yi sa'a ko muka da ce mun yi san aya ba mun yi san aya ba sai fara fadakar da da wannan ayin ayin ga aya shine shine aya na hudu ko ko na biyar a cikin ya ce wajalna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa afshaynahu Ya abin da mutum yake cikin tsoro in Allah da zaki da karantawa da ni da yadda Allah zai kare ki akwai ayan nan cikin suratu Isra suratul isra wadan Allah wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura naga shine aya na 45 cikin suratu al-isra wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kana cikin addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu sai kana tsoron wani abu da biye riga ya zo ba kuma ga ka gashi ana karanta da ikon Allah Allah zai sa maka ko koroburi ake wallah za a iya tsallake ki suna zaune amma za a tsallake ki a yi abin da za a yi kuma abin da ya faru kale wani abu wanda bai kai wannan amma dai kara kara cikin advantage na wannan kudin ta cikin a tama iyaye laifi malam wannan tace assalamu alaikum malam ta dauki azumi ne sai baki na ya fashe kuma jini ya cika sosai shi ina da azumi ina da azumi babu abin da ya ma idan jini a jikin mutum baya sa azumi ya kare baya sa azumi ya kare za ka babu abin da ya ma azumin ki wallahu a'lam kan assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda ya ji kana yin abu Uh, wanda ya saba wa addini amma kuma bai bai nemi ka yi magana da kai ba bai maka nasiha ba bai tabbatar ba ji yayi kawai sai wuce gidan ku je ya faɗa gaskiya ya yi laifi kuma ya yi kuskure Allah maɗaukaci sarki ya ce mana in ta takum fasiqun bi sa ta bayyana. duk lokacin da aka zo muku da wani labari mummuna game da kowaye kuma kowaye ya zo da labarin ku bincika ai mun sha faɗa nan karka ce ai wani ba zai ma wani karya ba zai yi wa wani da shi ma faɗa maka shi ma an ba shi labarin ne a baibai sai eh, shi ba zai karya ba ya ba da labarin yanda ya ji amma kuma kila shi ma bai ji da kyau ba Suka zai iya faruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi a lokacin da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ne a wajen kawun shi dan uwan mahaifin shi shi kuma kawun nashin munafiki ne munafiki ne a ranar suna gida sai kawun ya faɗi wani wata mummunan magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan dan ce na rantse da Allah sai na faɗa manzon Allah wannan magana so da kana yin abin da kake yi shiru yau kuma ya kai har da cin mutunci da zai faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam to aje ake duka manzon Allah ya san wannan din munafiki da ya sani amma kuma a cikin kansan shi munafiki ba dalili ne zai sa duk abin da aka ce ya faɗa kuma a yi ne a yadda ba manzan Allah ya ce aje a kira shi aka kira shi aka ce ga abin da kake ce ka ce yace ya na rantse da an da ya aiko ka da gaskiya ban faɗa ba ya mu shi kuma ɗan aka ce wane ne shedanka yake da gani sai shi ya fara sai to shi kiran baka da dalili shi ya rantse kama to alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wannan shine kaida wanda yazo ya kau ƙara sai a ce kau sheda in yana da sheda shikenan sai wannan kau ƙaranka ba buƙatar rantsuwanka amma sai zama ka ce da ko shi wanda kawo kara sai a cikin rantsi shine shari'ar musulunci in ya rantse da Allah cewa abin da ka kara ba haka ne to shikenan bar shi da Allah ya rantse da shi Haka ce to tunda baka da shaida shi kuma rantse da Allah cewa bi bai ka ba shikenan ya zama cewa ka maka ƙarya munafikai ƴan uwan wancan suka rinka yaɗa shi a gari ai ba ma ka gani tsantaccen mage bata mage ya rike shi ya kaza ya kaza amma gashi ya zo shi ne zai miki ƙarya wannan ba Allah ya ce ya Allah kai ka san ba ni shi ƙarya ba ya Allah ina roƙonka ko kuma ne wasu koma gida ba Allah ya saukar da ayar Qur'ani ai za a karanta har duniya ta nade yana goyon bayan wannan yaron kuma Allah ya tabbatar cewa shi wancan mutumin abin da rantsuwan da ya sa ya zama arne kuma ko ya tuba Allah bai kasan tuban to muhallin shayi shi ne kaga ɗa ne da uba amma manzo Allah sallallahu alaihi ya iya su kan shi danka sai kuma kai ne taron tsi saka kar ya zama ko ki ji labari game da ko ka je ka azantar Kuma za ka iya bincika ba sai ka kai shiru shikenan kai shiru kawai ka bar labarin da yake ka tashi a matsayin labarin kallon ku dai wanda ya kawo maka labarin ya saba kawo maka irin wannan labarin to sai kira kai da ka kawo labarin ga wanda ka kawo labarin shi ya ce min kaza kaza ya faɗa kaza da yake gashi da gaske ne maimaita dai gashi dai a zaune kila ni ba zan faɗa da ta. shi da gaske ya faru zai faɗa aga an kunya dole zai ƙara kuma mutum cin wannan mummunan labarin ha kuskure ne yin haka kuskure ne amma da kin yi mata kin tabbatar kin mata faɗa kin mata nasiha sai ki kai ƙara gida saboda suna ta, suna so su dena wannan kuma kin taimake ta ne sai abin da ya dace kuma za ki samu lafiya wallahu a'lam wannan tambayan dai wani ce salamu alaikum malam wai shin wai mai ciki za ta iya ciyarwa ko mai goyo za ta iya ciyarwa ciki da goyo ba dalili bane na shan azumi kwata-kwata ba uzuri ba na na shan azumi ciki da goba uzuri na shan azumi abin da ke sa a sha azumi abin da ke sa a sha azumi shi ne halin da ɗan da ke cikin ko halin da ɗan da ake goyo zai shiga shi yake sa a sha azumi ba wai cikin ba ba kuma goyon ba halin da ɗan da ke cikin da halin da ɗan da ake shayarwa za su shiga shi ne yake sa a ija azumi a fahimta ko ko kuma ɗin mace da ciki kuma mai shayarwa ta ije azumi to abin da ya fi suna kai maganganun malamai guda uku ne a kodin da suke cewa za ta ciyar kullum kodin da suke cewa za ta ciyar kullum da gaskiya malamai ba su goyi wansu ba akwai malamanmu na mazabanmu na malikiya shige cewa za ta sha kullum ta ciyar ko bayan azumi ta ciyar za ta sha tun da zalilin ciki ne kuma da azumin zai cutar da ɗan take ciki ko shayarwa ne tana azumin ɗan da ake shayarwa ba zai samu isasshen nono da zai da zai sha ba musamman in ba ta ba shi komai sai nonon yana wannan hala ɗin da ake iya ije yaro ba ba shi komai shi nono to ce ya zama ta bata abinci sosai ba zai samu isasshen nono da zai sha ba to za ta iya ajiye azumin za ta iya ajiye azumin mu na maliki suke cewa kullum za ta ciyar bayan azumi za ta mi za ta rama ciyar su sura alfarman wannan bayan azumin kuma ta yi rama an gane ku shi ma ba wasu malamai suka ce wannan kuma ya yi tsanani da yawa ya zama ai an fita punishment kenan kuma ai inda ko ba laifi kai ba tunda shari'a ne ba ta dama in akwai wannan halin to za aka ce za ta ciyar kuma ta rama ya zama punishment kenan kuma ba a punish mutum akan abin da aka masa izini an gane ku abin da balai tsarin shi ne da ciki da sharawa duka za a kwatanta shi da rashin lafiya kamar yadda mara lafiya wankana minkum maridan kawo ala safrin fa'idatun iddatun min ukar. ukhra ya zama yana halin rashin lafiya aka ce ya ce biya ko da ai ba permanent situation bane ko lokacin da situation din zai ne zai kau lokacin da ya kau sai ga azumin ta kuma gaskiya wannan shine fi dalili shine abun da ya fi rinjaya an gane saka ba za ta ba za ta ciyar ba ga wannan dalili na uku insha Allah Allah ya samu gani wannan ta ce assalamu alaikum ta ce ita ce yayar ta rasu sai aka zo gurin gaisuwa su za su kashi sai ta yi musu harkiya ita wacce aka mata rasuwan kenan ku? kaware ne ya rakiyar ko ce da yayin da ya sun suka mata rakiya wai shi ne aka ce mata wannan rakiyan wai haramun ne sai aka yi zama haramun ya aka yi zama mutane ba jin nauyin haramta abu ba ya aka yi zama ya zama haramun ke raka su zuwa wani anguwa ne ba da izinin mijinki ba aka yi zama haramun a gomi ba wani haramci ke raka su daga gida zuwa kofar gida kin tallafi su wannan ba matsala ba ce matuƙar ba wakin cika ƙofar gidan babu lullubi ba ne waɗannan haƙƙoƙin su ne za su ciye saboto babin haramci ko kaza ba wani anguwa kuka je ba da izinin mijinki ba ba fita kika yi ƙofar gida duk mata suna da wannan sakacin sosai ko masu lullubin za ga ana buki kwana taro su za ga ana fita a fita waje a je makota babu fi a ba wannan kika yi wato kan wani abu da zai sa ya zama ya zama ya zama haramun wallahu alam wannan shine abin da gaskiya na iya fahimta ba wannan shi abu da zai sa ya zama haramun dan kin raka ta haka ba ko ba ba laifi bane kuma yana daga cikin tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi baki yana raka su yana raka su kuma zai baki daga wani gari ma yana zuwa ya tare su yana zuwa ya tare su kuma sahabbai ma suna wannan ko ko dan uwansu ma yayi tafiya ya je wani gari ranar da zai ga suna zuwa sun wajen gari zai su shi a shigo gari tare shi tana daga cikin sunna shi san uwanka ya tafiya ya dawo abin da ya fi dacewa shine yin ya zo ku rungume juna wannan ɗanyoyi da yake a rungume juna ku tsarin tsarin annabi ne ba ya yi al'ada ba ne annabi Sallata ta haka yake yi ai oyoyo a rungume juna an gane ku wannan yana da kyau in su samu ne kuma ku je kila zai fito yau ko abuja ta kuje kuma uba ku jira shi yana zuwa a gurin ayi koyo a rungume juna shi yake tuka moto ya zauna a baya huta wani ya kafi motar a tuka a shigo gida a zuwa zo gida kuma kila an yi abinci da zai ci wannan sahabban suna yi sunan manzon Allah ne sallallahu in zai tafiya ma a raka shi an kai fara uba ce to Allah ya hanya Allah tsara hanya ba tsara bakin gida ba a raka shi har sai wajen gari duka wannan abu ne wanda musulunci ya karanta da ya karanta da والله a'lam وعليكم السلام ايه ايه eh, eh. Hmm. Hmm. Hmm. irin wannan irin wannan ke kamata ta mai da shi normal ba sai dai in ta san in ta je aiki daga nan za ta je ta da niyyar ta je wani guri to babu laifi ta ci mishi daga wajen aiki ko daga makaranta zan bi kasuwa ko za mu je mu yi kaza ko za mu je mu yi kaza amma kacce mai da shi normal ko kuma shi din ya mata izini ya ce inda za ko ki dai sanar da ni cewa so da kai tsammanin kina guri kaza zama ba ba kina gurin abin da maluma suke koyarwa suke yawan jan hankali a kai ba ma mace kaɗai ba ko da namiji ne daga cikin abin da ke nuna cikin kamalan mutum shi na iya sanin a ina ne kanta ina ne ba ka Ko da namiji ne akwai wani wani kaninmu da wata rana an kira nan ban wayan shi bai shiga ba aka kira matan shi mijinki ba ta ce to ya dai cika a ba ta san ina yi ba malamin mu ne sai malamin mu shi ya faci yana dawa wanda ya fara min ne kada ya fi duniya kuma wanda zai fi inda kaje matan ka tafi inda zaka tafi musamman irin wannan yanayi musamman irin wannan yanayi fi duniya ba wai a yawan to an tara matan da za ta iya ce to ko yana guri kaza ko yana guri kaza cikin guraren da nan ne gurin in za ka a gurin to irin wani lalura ne ya taso ta, amma ta iya predicting yau rana kaza to ba za a rasa shi a guri kaza da guri kaza da guri kaza ba ko namiji ne balle balle mace balle mace ko yana da matakar muhimmanci misali Allah ya kiyaye kila ka ce za ka zo jiya ne kila sai abu ya dauke ka zuwa angon tanku sai aka ji labarin wani itila ya faru a wani ko wanda yake da dan uwa dai kaza a zo a duba wa zai zamanin kana gudu ba ce ya can kwaje su an kai su asibiti ko kaza ba wanda zai zo ba wanda zai kula ba wanda zai damu kiran sani na miji na yana jari misali a wa'a na dan uwa na yana jari to wa zai damu to haka yake ma matsayin ki nan mace ya san kina wajen aiki ne sai misali Allah ya kiyaye ce an samu gobara a kasuwa kuma ya rutsa da wasu da dan uwa kada su kare ya ta cikin waya tukun kaga an shiga ko ta ko da wannan ya zama karki mai da shi normal behavior ya zama to in wani abu ya taso to ki kana ma eh, je makaranta ma daga makaranta kaza ya taso za mu je guri ka to ba matsala Allah ya tsare ke zama kaga an ya zama to security wise kan irin waɗannan abubuwan kuma ka kanta mai da shi normal abu ayi wa kai a rinka regulating din shi wallahu a'lam wa ko eh. eh. ok wanda wannan kuma kuskure ne gaskiya kuskure ne shari'a da yaddawa wanda za ka ya ce matashi, shi in anguwa ya taso in dai ba ka ba Allah ya shi ba cikin ne ba to wannan kuskure ne eh wannan ko wannan kuma wani abu ne daban amma za zana nan akwai whatsapp akwai text akwai internet routing whatsapp ne ko yaushe gani ya san abun nan ko security wise ya kamata ya zama an kiyaye amma ko miji ya ce ma matan shi da ko wanda za ka yi sun ce sun ma matan su izini ko lokaci za ta iya tafiya anguwa wannan kuma mummunan tabiya ce ba tabiya musulunci bane abu tabiya musulunci ya kawo ma musulunci wannan kuskure ne bai halatta ba wannan Allahu a'lam